Wasu matasa daga jihohin Plateau da Kogi sun bayyana ƙudurinsu na zama 'yan ƙasa na gari da bijirewa shiga bangar siyasa da haddasa fitina a ƙasa. Matasan su 98 wanda hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta taimaka suka samu horo na musamman a cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari da ke Shere Hills a nan jihar Plateau sun shaida mun cewa yanzu dai kansu ya waye don ba za su yadda a ƙara amfani da su wajen haddasa tashin hankali ba. Sunana Joshua Wala ne from Plateau State of South. Gaskiya yawancin mu mun zo nan muna da damuwa daban-daban. Akwai su mu da muka zo nan mu shaye ne akwai su mu kuma muna nan muna zaman banza a cikin society mu ba abun kirki muke ba amma da muka zo nan sun kawo mana abubuwa da yawa wanda zai mana amfani a rayuwa sun kawo mana wai ba wani matsalan da za mu samu a duniya nan da ba mu iya achieving nasu ba sun kawo mana wai shan kwaya ba shi bane rayuwar da za bi sun kawo mana mu je cikin society na mu taimake mutane mu taimaka ma iyalin namu mu taimaka ma community namu sai mu taimaka ma Najeriya ba za amfani da youth na Najeriya ba a a, a, rigging elections a yi electoral malpractice ko wani abu. Eh, sunana umar suleiman madami daga kogi state local government lokoja na koya abubuwa abun drugs ban sha da kuma yanzu haka niyan da nake yi da su abokin da nake bi suna sha ni ban sha amma ina da niyan da zan zan sha amma yanzu abin da na koya ne ba zan taba sha kuma ba kuma insha Allah na je gida su ma zan nuna musu Allah ya taimake ni su ma su canja sunana golden Asati Gofen daga Kanke Local Government domin da ana yuzi namu a Kanke mu yi siyasa ba a ba mu komai sai zai su sa yaran su a makaranta manya manya in aka samu rikicin local government za a kira mu mu je mu rikici a local government amma yanzu shehu sa koya mana abu masu kyau a faɗa a ji mun faɗa cewa yanzu su fuka yaran su da suke makaranta mu yi faɗin tare kuma Allah ya mun dina sunana Sarah Thomas duk kwaison da ake mana kan kwayoyi inda mun samu mun rabu da shi haka za mu samu mu gina jikinmu kuma za mu zama malamai a nan gaba masu kyau. Darakta janar na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama ɗan ƙasa na gari Jona Bawa ya ce cikin makonni biyu da matasan suka yi sun samu canjin rayuwa. Sun zo yawancinsu kamar yadda kuka gani mutane ne wanda suna kan kwayoyi a uh, 2012 gombe suka fara kawo mana 'yan kallare ice a nan suka zo amka training yanzu ai ba maganin kalar kalar ya zama tarihi UNDP suka kawo mana yan civilian JTF na Borno nan an kama da dubu uku masu training an sun ga canji din saboda haka ina kira ga dukkan jihohi musamman namu na arewa masu kuɗi za su iya kawo mutane a nan corporate bodies kamar su bankuna su meme kamfanoni sauransu su dangote foundation da sauransu duk za su iya kawo mutane idan mun samu wannan foundation sun yi wannan as part of their social responsibility zai canja abubuwa da yawa musamman a arewa Jami'in hukumar raya kasashe ta Majalisar Ɗinkin Duniya Shegun Olushola ya ce hukumar za ta ci gaba da shirinta na taimakawa matasan su cimma burinsu na rayuwa. We are supporting in containing the spread of violent extremism in states where terrorist groups are struggling to have a foothold. ya ce suna taimakawa wajen takaita haɓakar tsauraran aƙida da ke haddasa tashin hankali a jihohin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda suka yi ƙamari ta hanyar ba da tallafin horarwa da samar da sana'o'in hannu da ƙarfafa zamantakewar al'umma da jami'an tsaro musamman a jihohin kano kaduna kogi plato neja da birnin tarayya abuja zainab babaji muryar amurka daga jos a Najeriya.